wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya nawa ne na ɗari bakwai ne jiya ne bakwai fa. yau takwas yau bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya hmm. muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya a yau za mu tashi shafi na 65 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al-mumassila wal mujassima al-mumassila da kuma yan mujassima na'am ta'riful mumassilati wal mujassima ta'arifin mumassila da kuma mujassima su wane ne yan mumassila kuma su wane ne yan mujassima na'am at-tamthil tamthil wa i'tiqadul musbit anna ma asbatahu min sifati Allah ta'ala mumathilun li sifati makhluqin shi tamthili shine kudurcewan shi mai tabbatarwa din mai tabbatar da sifofin Allah cewa anna ma asbatahu min sifati Allah ta'ala cewa lallai abin da ya tabbatar na sifofin Allah subhanahu wata'ala mumasilul li sifatil makhluqin sun yi daidai ga sifofin halittu an gane wato sifofin da ya siffanta na Allah sun yi daidai da sifofin halittu na'am at-tashbihu kat tamthil shi ah, shi tashbihi kamar tamsili ne a wajen wasu malamai suka ce ba bambanci da tsakanin tamsil da kuma tashbih wa qad yafruqu bainahuma yufraqu bainahuma bi anna at-tamthil at-taswiya eh wa qad yufarraqu bainahuma wato akan rarrabe tsakanin su cewa shi tamthili shine daidaitawa fi kulli sifat a cikin dukkan sifofi mutum ya daidaita tsakanin Allah da halitta a cikin dukkan sifofi misali mutum ya ce wato jin Allah irin nawa ne ganin Allah irin nawa ne maganan Allah irin nawa ne an gani ya daidaita tsakanin Allah da halitta a cikin dukkan sifofi ga baki daya aw fi sifatin kamila ko kuma a cikin wata sifa kammalalliya ya dauka cewa duk wani sifa wanda Allah ta'ala ke da shi to wannan sifa daidai yake da na bawa Allah yana da fuska fuskan Allah daidai yake da na bawa Allah yana magana maganan Allah daidai yake da na bawa Allah yana saukowa saman duniya saukowa daidai da na bawa wannan shine tamsil a wajen wasu malamai na'am wa tashbihu at-tajwid fi akthar sifat shi kuma tashbihi shine daidaitawa daidaita Allah da halitta a cikin mafi yawan sifofi ko kuma a cikin wasu sashen sifofi wallazi na fahu lahu an nafsi fil qur'an to amma abinda Allah ta'ala ya kore ma kansa a cikin alqur'ani shine mumasala tamsil babu inda Allah ya kore ma kanshi tajbihi gane sannan babu inda manzan Allah ya kore ma Allah tajbihi amma Allah ta'ala ya kore ma kanshi tamsil manzan Allah ya kore ma Allah ta'ala a tamsil ina fatan gane wannan kenan wannan lafazi tamsil shine wanda Allah ya yi amfani da shi a cikin alkur'ani an gane wannan ko to zaman mu lafiya mu yi amfani da wannan lafazi din kawai lafazin da Allah ya yi amfani da shi din nan to shi ya kamata mu zaɓa din mu riga amfani da shi shi tamsil din domin shi kalmar tashbihi wato yana ɗaukar fuskoki da yawa yanzu idan an ce Allah yana ji shi ma bawa yana ji ai sun yi kama wajen suna a gane ku sun yi kama wajen suna amma kuma da jin Allah da jin bawa ba ɗai ba ne sai dai kawai sun yi daidai ne a wajen suna kaga daidaituwa a wajen suna wani nau'i ne na tashbihi amma ba tamsili ba ne Allah yana ji halitta na ji amma ba ɗai ba ne a yi kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kasai to haka nan akwai bambanci tsakanin jin Allah da jin bawa ganin Allah da ganin bawa fuskan Allah da fuskan bawa an gane maganan Allah maganan bawa hannun Allah hannun bawa akwai bambanci ba a hada su tarfata an gane wannan ko na'am amma tajassim amma shi kalmar ta tajsimi faqad janaza an-nasu fi ma'ana hakika mutane malamai sun yi jayayya ga shi tajsim menene ma'anar tajsim فمنهم من يعني به التركيب من الجواهر المنفردة daga cikin su akwai wanda yake nufi cewa ma'anan shine tarkibi hauhawa daga ainihin aljawahir almunfarida idan an ce jawharul fard shine falsafa ko mutakallimi suke nufin aljuz'u allazi la yatajazza aljuz'u allazi la yatajazza an gane juz'in inda ba a iya bara shi kuma idan ana ta ana ana ta ƙarawa ana ta ƙarawa ana ta ƙarawa zai kai matakin da ba zai balle ba kuma saboda kankantar shi yi yawa na fatan gano wannan to abinda ya kai matakin da saboda kankantar shi ba za a iya balla shi ba Shi ne ake kira jauharul fard turawa suna kiran shi atom an gano wannan ko shi wannan atom din shine ne abinda ya komai kankanci kuma sannan ba za a iya balla shi biyu ba saboda kankanta shi yayi yawa an gane wannan ko to daga cikin mutane akwai wanda yace idan an ce aljismu jiki ma'anan jiki at-tarkibu min al-jawahir al-munfarida hawhawa daga wannan jawahir al-munfarida din wannan atom din shine yake haduwa yayi cikin dan adam an gane wannan ko to akwai masu ganin cewa shi wannan jiki din shine hauhawa daga wannan الجواهر munfarida نعم ومنهم من يعني به التركيب من المادة والصورة daga cikin su akwai mai ganin ma'anar tarkibi shine tarkibi daga madda da sura shi ko madda shine sura ake kira mata shine duk abin da yake da nauyi kuma zai iya zai iya mamaye waje yanzu kaman wannan waya din kaga yana da nauyi zai iya mamaye waje ko wannan littafin yana da nauyi zai iya mamaye waje shi da suke cewa anything that has weight and can occupy space ko duk abin da yake da nauyi kuma zai iya mamaye ainihin wani gwargwado na faraga saboda haka akwai masu ganin in an ce jiki ana nufin mada kawai kamar suna ɗauka kamar wannan abin jiki ne shi tunda in an ajiye shi yana mamaye waje sannan kuma yana da nauyi an gane to zo da haka in an ce jiki duk abin da yake hauhawa daga mata da kuma ainihin sura za a iya ta shi a ce kamar kaza yake an gane ku na'am wa minhum man ya'ni bi al-mawjud al-qa'im bi nafsi daga cikin su akwai wanda yake nufi in an ce jiki in an ce al-jasad ko al-jism ana nufin saman me wanda yake ya dogara da kanshi samamme wanda ya dogara da kanshi shine ma'anan aljism in an ce samun mi anan wajen shine abin da akwai shi shine mawjud sannan alqa'imu bi nafsihi kuma abin da ya dogara da kanshi yanzu kamar wannan littafin yanzu samun mi ne kuma a'imu bi nafsihi abin da suke nufi qa'imu bi nafsihi shine wato yana iya dogara da kanshi baya bukata ya dogara da wani abu kafin ya bayyana akwai abin da ba zai bayyana ba sai ya dogara da wani abu kamar haske yanzu haske baya iya dogara da kanshi dole haske na bukata sai ya liƙe mu wani abu sannan ya bayyana kamar fushi ya za mu yi mu gane fushi fushi na iya dogara da kanshi fushi bai dogara da kanshi fushi yana bukatan yana bukatan wani jiki da zai iya rabewa sannan a gane cewa akwai fushi fushi zai rabe ne da dan adam sai a kalli fuskar ɗan adam ka ce ɗan adam ya yi fushi amma fushi baya iya tsayawa da kanshi a gane ga fushi nan a fili ko ana iya ganin fushi shi kaɗai bai yiwuwa dole fushi kafin a gan shi sai an duba ɗan adam fushi yana dogara ne da ɗan adam haka farin ciki shi ma farin ciki yana dogara ne da ɗan adam a kalli ɗan adam sai a ce gashi nan fa yana farin ciki an ga wasu alamu da ke nuna cewa yana farin ciki misali to shi ne ma'ana suka ce aljisum shi ne almaujud alka'ibu bi nafsi shi jisum shi ne abin da yake samamme kuma yana iya tsayuwa da kansa kenan duk abin da yake koda samamme ne shi in ba ya tsayuwa da kanshi ba a kira shi jisum kamar me kenan kamar haske da na kawo misali samu mini shi amma baya tsayuwa da kanshi farin ciki baƙin ciki yarda ko kyau kyau dariya kuka kaga duk irin wayannan abubuwa samamu ne akwai su amma kuma ba sa dogaro da kansu dole sai sun dogara da da jikin wani abu nan su bayyana an gane ko to saboda haka wannan shine ma'anan aljism al alqa'imu bi to idan aka faɗa haka cewa wato shi jism shi ne qa'imu bi nafsihi to za a iya siffanta Allah da wannan Allah samun bene shi sannan kuma Allah qa'imu bi Allah ta'ala ya dogara da kanshi Allah baya buƙatar wani abu ya taimaka wajen bayyana shi ina fatan gane wannan tushe wannan za a iya zubanta Allah da shi to shi ne aka yi saɓani a kai na'am walam yuzulik salaf hada lab la nafayan wala isbatan su magabatan mu ba su yi amfani da wannan lafazi na aljismu ba korewa ko tabbatarwa babu inda suka kore ma Allah algismu babu inda suka tabbata ma Allah aljismu in ka tambaye su shin Allah yana da aljismu shirin suke yi sai su ce kake nufi da aljismu tukuna Ka yi mana bayanin abin da ake nufi idan ka yi bayani sai su ce to da ka yi amfani da lafazi kaza da shi ya fi alkhairi da shi amma wannan lafazi da ka yi amfani da shi ba mu taɓa ganin shi a cikin alkur'ani ba ba mu taɓa ganin manzon Allah ya yi amfani da shi ba haka nan magabatanmu daga cikin sahabbai haka nan tabi'ai ko tabi tabi'ina ba su taɓa jingina ma Allah wannan kalma na aljizmu ba su ce Allah yana da jismu wato jiki ko ba saba da miki ba cewa ba shi da shi an gano wani ko illa ba da istisbar wa tafsir yawa su salaf ba sa korewa kamar yadda ba sa tabbatarwa sai bayan sun yi istifsar sun nemi tafsiri ka ce Allah ta'ala akar maka Allah Allah yana da jismu sai su tambaye ka me kake nufi da jismu shin Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido to sai ka ce mai wannan kuke nufi da jismu in dai wannan shi kuke nufi da jismu in kuna nufin jismu shine tabbatar ma Allah da fuska tabbatar mai da ido tabbatar mai da kafa tabbatar mai da da hannu in wannan shine jismu to Allah ta'ala yana da hannu irin nashi Allah yana da fuska irin nashi Allah yana da kafa irin nashi wanda ba irin na halitta ba ina ba san gane amma in kana nufin wani abu ne kuma daban jismu ka ce ai in ce jismu ana nufin Allah yana ana nufin ciki a jingina mai ciki a jingina mai hanci a jingina mai kaza to sai mu ce wannan gaba ɗaya babu inda aka samu a cikin Qur'ani Allah ya jingina ma kanshi wayannan abubuwa yau abubuwan da Allah ya jingina ma kanshi zamu jingina mai abubuwan da Allah ya kore zamu kore amma kuma wato muna tabbatarwa cewa duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ko da kaga ɗan adam yana da irin su kawai su wato suna suka tara amma kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kansai haka nan akwai bambanci tsakanin siffofin Allah da siffofin dan adam ba sa haduwa an gane wanda ya hada su yayi ridda su ake kira yan mujassima yan mujassima su ne wanda suke daidaita siffofin Allah da siffofin halitta su ce wato Allah yana da fuska irin na ɗan adam kan kan kan Allah yana da hannu irin na ɗan adam to duk wanda ya yi wannan ya zan mujassima ya zan mushabbiha ya yi ridda na'am wa yuthbitu ma asbatahu al-kitab wa sunna min al-ma'ani ya wasu ahli sunna ko kuma su salaf suna tabbatar da abinda kitabu da sunna ya tabbatar daga cikin ma'anoni wayan fi ma na fawon kitabu wa suna min almani sannan kuma suna kore abinda kitabu wa suna ya kore daga cikin ma'anoni ina fatan gane wannan saboda haka idan wani dan bid'a ko wani mutakallim ya zo ya kawo wani lafazi kada ka yi saurin korewa kada ka yi saurin tabbatarwa ka ce masa yayi maka bayanin me ake nufi an gane wannan ko ka ce ka yi mun bayani me ake nufi da shi idan ya yi maka bayanin abin da ake nufi da shi suka ce to wannan lafazi da ka yi amfani da shi mu ba ma amfani da wannan lafazin ka yi amfani da lafazin alwujudu mu ba ma amfani da shi mu dai muna amfani da lafazin al'awwal ko yawwa idan kuma ya yi amfani da lafazin alkidanmu sai mu ce me kake nufi da kidanmu sai ce muna nufin gidanmu Allah ba shi da farko sai mace da ka yi amfani da lafazin al'awwal da ya fi ko albaqa'u ya ce muna nufin Allah ba shi da ƙarshe sai mace da ka yi amfani da lafazin al'a'an ko al'afir an fahimci wannan hmm. to saboda haka akwai wata ka'ida ta ahlus suna cewa al-alfazul mujmala al-muhtamila lil qada'i was-sawab yustafsaru an ma'anaha fama kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana badilan rudda wato lafuzza dunkulallu masu ɗaukan kuskure da kuma daidai yustafsaru an ma'anaha ana neman fassarar ma'ananta idan mutum ya faɗi wata magana wanda maganan nan yana ɗaukan kuskure kuma yana ɗaukan daidai ka ce me kake nufi da ita an gane wannan ko yau wato idan ya gaya ma abin da yake nufi da ita fa in kana haqqan uzbita bi lafazihi a shari'i. idan abin da ya faɗa daidai ne to a tabbatar da wannan lafazi da lafazin shi na shari'a wa in kana batilan idan ku abin da ya faɗa kuskure ne rudda sai a tunkuɗe misali kamar lafazin aljiha shin Allah yana da jiha suka ce me kake nufi da jiha kace abin da kake nufi da jiha Shi ne shin Allah ya daidaita kan al'arshi da mace ƙwarai da gaske Allah ya daidaita kan al'arshi amma kana nufin cewa Allah yana da jiha irin yanda ko kuke fasarawa ko na halittu misali sai mu ce la inda kana nufin daidaituwan Allah ne to wannan amma in ka faɗa wani abun da ba wannan ba sai mu ce ba mu san me kake nufi ba an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shi ne na'am qala shaykhul islam rahimahullah Shekul Islam Ibn Taymiya Allah ya masa rahama ya ce lakin yuhuka anhum niza'un fil murad bil jism sai dai ana hikaitowa daga su ainihin mutakallimun ana hikaito jayayya game da me ake nufi da jismu halil muradu bihi annahu mawjudun qa'imun bi nafsi shin abinda ake nufi da jismu ana nufin samamme wanda yake dogaro da kanshi awul muradu bihi annahu murakkab ko kuma abinda ake nufi da jismu Shi ne cewa shi yana hauhawa ne yana hauhawa daga abubuwa da yawa wal mashhur an abi al-haytham wa ghayrihi min nazarihim wato abin da ya shahara daga abul haisam da wasu da waninsu min nazarihim daga cikin masu nazari daga cikin su annahu yufassiru muradahu bi annahu mawjudun qa'imun bi nafsi cewa yana fasara jism da cewa abin da ake nufi da shi shine saman wanda yake yana tsayuwa da kansa musharun ilaihi la bi ma'anan wanda wanda yake ana ishara zuwa gare shi in an ce abu qa'imun bi nafsihi za a iya nuna shi a ce ga inda yake nan an gani la bi ma'ana annahu mu'allafun murakkab ba wai ana nufin da kalma jism cewa shi ya hauhawa daga abubuwa da yawa bane ko murakkab ne shi a'a ba shi ake nufi ba وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون لا يكفرون تو to wa'annan masu الجسم jism da cewa بنفسه ممن bi nafsihi mimmani sune wanda masu kore jiki masu kore jiki ga Allah sun yi itirafi bi annahum la yukaffarun cewa wa'annan ba a kafirta su inda mutum ya ce Allah ta'ala yana da jisun suka ce me kake nufi da jisun su ce abinda yake nufi Allah ta'ala maududun ne qa'imun bi nafsi Allah Saman mene wanda yake ya dogara da kanshi Saman mene wanda yake ya tsayu da kanshi an gane wannan kenan ba kamar irin haske bane ko kuma murmushi ko farin ciki kaga duk wannan abu saman mene amma bai dogara da kanshi ba yana bukatan jikin ɗan adam kafin ya bayyana to sai ce shi Allah ta'ala yana da jisun bi ma'ana Allah samamme mene ya dogara da kanshi baya bukatan wani abu kafin ya bayyana to irin wa'annan hatta su masu kore jisun din masu cewa Allah ba shi da jismu sun ce masu irin wannan fahimta ba a kafirta su fa innahum lam yuthbitu fasidan fi haqqi Allah ta'ala domin su din nan ba su tabbatar da wani abu batacce ba ga haƙƙin Allah tunda Allah ai saman mene hmm. an gane wannan ko hmm. abin da suka tabbatar ba su tabbatar da abin da yake korarre ko ɓatacce ba game da Allah innahum aqdawu fi tasmiyati ma huwa qaimun bi nafsi su sun yi kuskure wajen ambatan abin da yake ya dogara da kanshi aw ma huwa mawjudun jisman min jihati lugha ko kuma abin da yake samun me sai suka kira shi da suna jisman ta bangaren lugha قالوا فإن أهل la لا يطلقون jism illa ala al-murakkab. suka ce domin su ma'abuta luga ba sa wawaita kalmar jisim sai dai ga abin da yake murakkab abin da yake yana hauhawa akan abubuwa da yawa wa qala aidan fi lamd al-tajsim kuma ibnu Taibiya Allah ya masa rahama ya faɗa game da lafazin at-tajsim lafz at-tajsim huwa ka at-talif wa cewa lafazin tajsim shi ma kamar lafazin ta'alif ne in ce ta'alifi an har hado daga abubuwa da yawa والتركيب والتبعيد اي da kuma kalmar tarkibi da kalmar tabiidi da kuma tajzi'a a gane a ce Allah ta'ala ya hauhawa ne daga juz'i juz'i an yau karo an yau karo karo ne aka hada kaga wannan kalma wannan abu na da hadari eh. a jingina ma Allah ta'ala irin wannan magana an gani a ce Allah juz'i juz'i ne kamar yadda mota yanzu sai a dauko taya sai a hada a dauko menene a ɗauko inji a haɗa a ɗauko kofa a haɗa to kaga wannan shi ne ma'anar abin abinda yake da su kujeru da su glass da sauransu an gane to kaga a jingina ma Allah a ce Allah ta'ala jisun ne bi hazal itibar kalma ce ta radda. na'am ma'anahu ma huwa muttafaqun ala nafihi bainal muslimin eh wannan abun ma'anan shi abu ne wanda an yi ittifaki akan kore shi tsakanin musulmi dukkan musulmin duniya gaba daya sun yi ittifaki ba a jingina ma Allah irin wannan to idan an kira Allah da suna aljism lura da wannan da lafazin at wa tarkib wa tab'i wa tajzi'a to wannan an jingina ma Allah abin da ya kori gare shi wa minhu ma huwa muttafaqun ala nafihi bayna ulama al-muslimin daga cikin akwai abin da yake an yi ittifaki akan kowane shi tsakanin malaman musulmai daga dukkan ƙungiyoyi. illa ma hoka an wala mujassima sai dai abin da aka hikaito ko ake hikaitowa daga ainihin gullat na ainihin mujassima min annahum wa fil ajsamil makhluq cewa su dinnan yan gullat suna misalta Allah subhanahu wata'ala da jiki irin na halitta cewa Allah yana da jiki irin na halitta kaga wayannan sun wuce gona da iri kuma wannan kalma ce ta ridda na'am wa amma al-ma'na al-khas alladhi ya'nihi an-nufat wal-musbita amma kalma ce bantacciya wanda ainihin masu korewa da masu tabbatarwa suke nufi alladhina yaquluna huwa jismun la kal ajsam masu cewa Allah jiki ne amma ba kamar sauran jikuna ba فهذا مورد النزاع wa أئمة Wannan magangara ne na jayayya. tsakanin ainihin a imma na musulunci da wasu su an tattauna a kan shi mutum ya ce Allah jismun lakal ajsam an gane akwai masu ganin za a iya tabbatar da wannan akwai masu ganin za a kore amma su yan salafiya suka ce ba a tabbatar ma Allah wani abu sai abin da ya tabbatar ma kanshi sannan ba a kore mai wani abu sai abin da ya kore ma kanshi idan Allah ya shiru shuru game da abu kai ma kai shuru a gare shi an gane wannan ko to a ina ne Allah ya siffanta kanshi da jismu babu a ina ne Allah ya kore ma kanshi babu to so da wannan matsala matsala ne wanda ya kamata kai tawakkufi a kanshi na'am wa huwa alladhi yatanaqadu sa'iru tawa'if min nifatihi shine abinda sauran kungiyoyi daga cikin masu kore shi suke tanakudi a kanshi suke karo da juna لإثبات ما يستلزمه كما يتناقض وثبتوه مع نفي لوازمه إيه واتو سودن نما سكوري أيديهم سبوبون سنة تناقضي wajen tabbatar da abin da yake lizimtawa a gare shi kama ya tanakadu mumbitu kamar yadda masu tabbatar da ainihin jisim ga Allah su ma suna tanakudi ma'an nafi lawazimihi amma kuma duk da haka suna kore ainihin lawazim din shi kana كان الذي عليه أئمة Islam? saboda haka ya kasance abin da jagororin musulunci suke kansa annahum innahum la yudlikuna al-alfaz al-mubtadi'a al-mutanaza al-mutanaza fiha eh lalle su ba sa wawaita lafuzza na bid'a wanda aka yi jayayya a gare ta la na wala isbatan wato ba sa korewa ba sa tabbatarwa illa baril istisfari wa tafsil sai bayan an yi istifsar sai bayan an da fasara kai da kace jismu me kake nufi da jismu an gane sai mutum yayi bayani sa'annan in za a kore sai a kore in kuma za a tabbatar sai a tabbatar wa tafsil sannan sai mutum ya nemi tafsili tukuna ka ce Allah yana da hannu me kake nufi yace ina nufin Allah yana da hannu irin yanda nake da shi sai mu ce to wannan wannan kalma naka kalma ne na rinda kuskure ne da ka ce Allah yana da hannu irin nashi sai mu ce Allah ya tabbatar maka shi wannan a cikin alkur'ani Allah yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai mu ce Allah ya tabbatar maka shi wannan amma ka ce yana da fuska irin naka sai mu ce babu inda Allah ya tabbatar da irin wannan a cikin alkur'ani ko manzo Allah ya tabbatar da shi cikin hadisi wa yuthbitu ma athbathahu alkitabu was sunna min almaani da haka sai ya tabbatar da abin da kitab da sunna ya tabbatar na ma'anoni wayan imanin bawul kitab wa sunna min ma'ani kuma sai ya kore abin da kitab wa sunna ya kore na ma'ana an gane ko wannan shine fahimta na yan salafiya, shine fahimta na ahlus sunna wal jama'a dangane da lafazi mai daukan ma'anoni da yawa an gane wannan ko mm. al-muhim, idan philosopher ko mutakallim ya faɗi wata magana kada ka yi gaggawan ƙaryatawa kada ka yi gaggawan tabbatarwa sai ka yi mai sai ka yi istifsar sai ka nemi fasara tukuna kai da ka ce ka zaɗin nan mai kake nufi tukuna idan maganar da ya faɗa ba daidai ba ne sai ka yi inkarinsa idan abin da ya faɗa daidai ne amma ya yi amfani da sunan da ba daidai ba sai ci to ga sunan da ya kamata ka yi amfani da shi ba wancan sunan ba an gane wannan ko na'am nash'atul mumassilati wal mujassima tasowan yan mumassila da mujassima tarihin su ظهرت مقالة التمثيل والتجسيم في القرن الثاني بإزاء مقالة التعديل wato aƙida na tamsili da kuma aƙidar tajisimi na musalta Allah da halitta wato ya bayyana ne a cikin ƙarni na biyu ya bayyana kan kankan tare da aƙidar nan na tadili ya bayyana kan kankan da aƙidar tadili ina fatan gani kenan da aƙidar tamsili da tadili kusan sun bayyana ne a zamani ɗaya Na an gano wannan ko wani eh. shekul islam ne ibn taymiya rahimahullah shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce fi kitabihi majmu'ul fatawa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa wa hadatha tajahhum wannan sifat bi zai tamthil yace aqidan tajahum aqidan jahamiyanci ya faru shine kore sifofi ya bayyana kankankan kan da aqidan tamthili an gane wato ma'ana lokaci ne suka bayyana a lokacin da yan tamthili suka bayyana sai kuma yan jahamiya suka zo domin su yi raddin wannan tamthili din yan tamthili sun bayyana suna cewa Allah yana da siffa irin na halitta Allah yana magana irin na halitta Allah yana daidaituwa irin na halitta Allah yana da fuska irin na halitta to su kuma yan jahamiya sai suka ga abin yayi muni ne su kuma suka zo suna raddin wancan akida sai suka kore suka ce sam sam Allah ba shi da fuska Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da rai ma suka kore ma Allah duk wani sifa wanda wa'ancan suka tabbatar kaga wa'ancan sun yi guluwi a wajen tabbatarwa ko sun ce Allah yana da fuska irin na dan adam ko irin na halitta su kuma wa'annan suka yi guluwi wajen korewa suka ce samsam ma ba shi da fuska wa'annan suka ce Allah yana ji irin jin halitta yan mujassima kenan su kuma wa'ancan suka yi raddi suka ce samsam ma Allah baya ji na ba san gane Allah ta'ala yana magana irin maganar halitta sai yan jahamiya suka ce la Allah kwata kwata baya magana kaga kowanne daga cikin su yi guluwi wayannan sun yi guluwi wajen tabbatarwa wayancan kuma sun yi guluwi wajen korewa an gane ko to a takaice tarihin bayyanan ainihin mujassima da mushabbiha shine ya farar da wa da masu korewa an gani? su masu korewa sun zo da su yi haƙi da wayancan garin korewa kuma sai suka wuce gona da iri har ya zamanto sun kore ma Allah siffofin shi na kamala na'am qala shekul islam rahimahullah shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ya ce wa wani man urifa fi bil islam nawa qala inna Allah jismun huwa hisham sha al-hakam wato farkon wanda aka sani game da shi a cikin musulunci ba a tarihin musulunci ya ce lalle Allah ta'ala jiki ne shi eh? ya fito ƙwaro-ƙwaro ya ce Allah ta'ala jiki ne farkon wanda ya fara furta wannan magana shi ne hisham bin hakam an gane kuma wannan bawan Allah hisham bin hakam ɗan shi'a ne an gane ko mu duba littafin minhajin sunna na shekul islam ibn taymiyyah wato mujalladi na biyu shafi na 217 na'am wa qala abu muhammad ibn hazm az-zahiri abu muhammad ibn hazm az-zahiri wato shine wannan ibn hazm kenan ya ce eh, awwalu man qala fil islam inna allaha jismun hisham ibn al-hakam farkon wanda ya faɗa a cikin musulunci cewa lalle Allah ta'ala jiki ne shi farkon wanda ya fara furta wannan magana hisham bin al-hakam kaga shi ma ya goyi bayan maganar shekul islam ibn taymiya wa kana alladhina yunaqidunahu fi dhalika almutakallimi min almu'tazila ya kasance wa'anda suke jayayya da shi masu jayayya da hisham bin al-hakam daga cikin mutakallimi wato daga cikin mutakallimin na mutazilawa su ƴan mutazilawa su kuma suna jayayya da masu wancan ra'ayin an gani suna jayayya da masu cewa Allah jiki ne kaman ka'abil huzail al-allaf kaman abi huzail al-allaf daga cikin mu'tazila yana ja da wannan al'amari wal jahamiyatu wal mu'tazilatu awwal man qala inna allaha laysa bi jism su kuma yan jahamiya da yan mu'tazilawa su ne farkon wanda suka ce lalle Allah ta'ala ba jiki bane shi an gane wannan su wayancan sun ce Allah jiki ne su kuma wayannan sun ce Allah ba jiki bane gaba daya an gane na'am وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله abul hasan al-ash'ari ya faɗa Allah ya masa rahama wa qad ishtahara akharuna kanu yaquluna ma hisha bin al-hakam hadhihi al-maqala hakika wasu mutane sun shahara sun kasance suna cewa tare da ainihin hisham bin na hakam suna faɗa tare da shi suna faɗan wannan magana cewa Allahu ta'ala jismun an kuma mafi yawa daga cikin su in shi'a ne su mafi yawa daga cikin masu wannan aƙida na jingina ma Allah jiki irin na halitta wato 'yar ƴar rafid ne ƴan shi'a ne rafida minhum hisham bin salim al-jawaliki daga cikin su akwai hisham bin salim al-jawaliki ra'su firqatin hishamiyya min firqi rafida wanda shi ne shugaba na ainihin kungiyar nan na shi'a mai suna al-hishamiyya daga cikin kungiyoyin shi'a wata sammal jawalikiya sannan ana kiran wannan kungiya ta shi'a jawaliyya wa muhammad bin nu'man al-kufi al mulaqab bi shaytan al-faq sannan kuma na biyu daga cikin su masu wannan ra'ayi masu jingina ma Allah al-jism kai tsaye akwai muhammad bin nu'man al-kufi wanda ana mai lakabi da suna shaytan al-faq wa kana rafidiyyan tazliyan ya kasance dan shi'a ne kan tagaryar dan shi'a ne kuma ba mutazili wa tunsabu ilayhi firqatu shaytaniyya aw nu'maniyya ana jingina masa kungiyar nan mai suna shaytaniyya ko kungiyar nan mai suna nu'umaniya. an gane ko yanzu kaga asalin aqidan nan na ainihin mujassima masu jingina ma Allah jiki irin na halitta asalin su yan shi'a ne na fatan gane kuma har har gobe yan shi'a rawafid suna mutunta wayannan mutanen amma kuma 'yan shi'a na wannan zamanin su kuma suna da'awan cewa su ba su yarda a jingina ma Allah ainihin sifofi ba su 'yan shi'a na wannan zamanin 'yan jahabiya ne 'yan zila ne wajen akida wajen abin da yake da alaka da asma'u wa sifat 'yan shi'a na wannan zamani su suna da akida ne na jahabiyanci da zilanci an gane wannan ko kenan sun guji akidar magabatansu yan shi'a na wannan zamani ba su bi ƙidan magabatansu ba wanda magabatansu suna daidaita Allah da halitta a wajen sifa an gane wannan ayi to yan shi'a ɗin su kansu sun ga abin ya yi muni da yawa sai su gudu amma za ka ga yan shi'a rawafit suna jingina wannan aƙida zuwa ga ahalus sunna sai su ringa cewa yan salafiya ko yan wahabiyawa ai su mujassima ne to amma ka tambaye su menene aqidar kakanninsu salaf dinsu aqidar salaf dinsu irin su Hisham bin Salim al-Jawaliki da irin su Hisham bin Hakam da ire-iren su ai dukan su gaba daya salaf ne na ƴan Shi'a kuma salaf na yan Shi'a aqidar su ta jisimi shine kamanta Allah da halitta a wajen sifa an gane wannan ko na'am sai na ce wa min haula ya rawatu da aidan allazina tahalu man at tisbi wa at daga cikin wayannan 'yan shi'a rawati wanda suka wanda suka suka jingina ma kansu mazhaba na tashbihi da tajsimi Dawud al-Jawaribi al-Basri akwai Dawud al-Jawaribi al-Basri shi ma wannan rikakken dan shi'a ne kuma yana da aqida na mai tajsimi wa huwa ra'atul rafida wa huwa ra'atun fi rafida shi wannan shugaba ne a cikin shi'anci Yunus bin Abdurrahman al-Qummi eh shugaba ne na yan shi'a sannan Yunus bin Abdurrahman al-Qummi Wajen sabo ilai firqatu Yunusiya ana jingina mai wata kungiya ta shi'a ana kiranta Yunusiya an gane wannan ko na'am قال الإمام الرازي رحمه الله الإمام الرازي الله يبصر هما يأتي إعلم أن اليهود أكثرهم mushabbiha mushabbiha yace ka sani lallai yan shi'a mafi yawan su mushabbiha ne su mafi yawan yan shi'a mafi yawan kai yahudawa lallai yahudawa mafi yawan su mushabbiha ne suna kamanta Allah da halitta ne wa kana fadahu zuhur at-tashbih fil islam min ar-rawafid to amma a cikin musulunci wato farkon bayyanan ainihin a farkon bayyanan tashbihi a cikin musulunci ya faru ne daga wajen yan shi'a su suka fara yin haka mithlu bayanu bin sam'an misalin akwai wani rikakken dan shi'a mai suna bayanu bin sam'an alladhi kana yuthbitu lillahi ta'ala al-a'dha wal jawari shine wanda yake tabbatar ma Allah gabobi irin na dan adam wai shamin al-hakam wai shamin salim al-jawarih eh, an gane ko yana cewa Allah yana da kunne yana da baki yana da ciki yana da hanci shi wannan bawon Allah wa iyaz billah yana jingina ma Allah abubuwan da bai jingina ma kanshi ba akwai Hisham bin al-Hakam da Hisham bin Salim al-Jawaliki akwai wannan shi'a ma mai suna Yunus bin Abdurrahman al-Ummi wa Abu Ja'far al-Ahwal da kuma Abu Ja'far al-Ahwal alladhi kana yud'a shaytan al-Taq wanda ana kira shi da suna shaytan al-Taq wa haula ru'asa ulama'i rawatib wa'annan su ne jagororin malaman 'yan shi'a in mata fi zalikal muhaddisun sannan su mata hafata fi zalikal muhaddisun sannan sai malaman hadisi sai su ma suka fada cikin wannan aqida din an samu wasu daga cikin malaman hadisi sai suka fada cikin aqida na tajsimi in ka zo suna kamanta Allah da halitta min man lam yakul lahu nasibun min ilmi maqulat wanda ba su da wani nasibi daga ilimi na ainihin hankali an gane in ji imamun razi ilmu makula da yake nufi shi razi yana nufin ilmul kalam ko kuma ilimi na filosofi wanda malaman sunna ba sa buƙatar ilimin filosofi ba sa buƙatar ilmul kalam an gane ilimin filosofi da ilmul kalam sun saba ma ainihin kitabu wa sunna shi sa malaman sunna ba sa yadda ɗalibai su karanta an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da malamai suka yi bayani kaga idan muka fahimci wannan da kyau za mu ga cewa asalin wanda suka fara kirkiro da wannan abu su ne shi'a amma kuma daga baya ka duba a kirkirin shi'a na wannan zamanin sai ga su suna kyaman abin an gane amma kuma su irin biyoyin shi'a ba sa aibanta wa'ancan manyan malaman nasu wa'ancan manyan malaman nasu da suka zama to su ne tushen kirkiro wannan akida din za ga 'yan shiya ba sa aibanta su sai su zo sai su ringa cewa ibn taymiya mujassimi ne muhammad bin abdullah mujassimi ne shi misali to da zaka tambaye su mu koma zuwa ga tarihi su wane ne suka fara yin tajsimi ai ku ne ai ainihin magabatan ku gaba ɗaya mushabbiha hare su saka shekul islam ibn taymiya ba ba bane shi shi dai yana tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kanshi yana kuma kore abinda Allah ya kore wa kanshi sannan yana kore daidaituwan Allah da halitta da kore daidaituwan siffofin Allah da na halitta saboda yin aiki da ayan nan da Allah ke cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir an gane kun ga shekul islam a nan wajen yana daga cikin manya-manyan malaman salafiya ko to amma kuma za ka shekul islam idan yana dirasa na aƙida yana raddi ga kowace ƙungiya ibn timiya yana raddi ga shi'a yana musu raddi mai zafi da hujjoji da dalilai yana raddi ga sufaye yana raddi ga yan ƙadariya yana raddi ga yan jahiliya yana raddi ga mutazila yana raddi ga kawarici ibn timiya bai taɓa barin wani ɗan biliya ba face ya mai raddi ashe salafanci shine wato a shiga musulunci ga baki daya ta kowane bangare sannan kuma in zaka tattauna dangane da yan bid'a dukkan yan bid'a na duniya gaba ɗaya kai musu musulunci. kada ya zamanto wato ka tatake bangare guda daya kamar yadda zaka cewa zaka samari a wannan zamanin sai ga kawai sun ke ne kawai wajen yan sururiya kawai da yan yan hizbiya za ga mutum na kiran kanshi salafiya ba za ka taba gani yayi raddi ga sufaye ba ba za ka taba gani yayi raddi ga shi'a ba kai in ma ka bashi darasi ka ce da Allah ga wata muhazara ka zo ka yi mana muhazara kan shi'a wallahi zai taba dambadan amma da za ka bashi muhazara kan yan hizbiya ko ka bashi muhazara kan yan sururiya zai yi maka muhazarar nan da kyau don a nan ya kware kawai to shin wannan shine salafanci ba salafanci ba ne salafanci kowane bangare aka taɓo kana ta cewa ɗan salafiya yana raddi ga yan shi'a yana raddi ga sufayi yana raddi ga khawarij yana raddi ga ainihin mutazila yana raddi ga jahamiya kowane bangare yana raddi gare su sannan kuma yana raddi ga duk wasu kungiyoyi da suka bayyana a wannan zamani irin su sururiya din irin su haddadiya mumayya ne waye da sauransu ikhwanul muslimin duk zai musu raddi amma kuma mutumin da kawai kullum hankalin shi kawai shine yayi raddi ga mutanen da suke cikin sunna an gane ya raddi ga kowa sai mutanen da suke cikin sunna akwai masu wannan tunanin sai ce sai mun gama raddi tukuna ga na cikin gida sai na cikin gida sun gyara sannan mu dumfari waje an gane to irin wannan yana kai mutane zuwa ga fikira na haddadiya za ga irin masu wannan tunani sai kaga sun kyale yan bid'a sun huta sun kyale sufaye sun huta sun kyale yan shi'a sun huta sun yi kaza idan kaga sun yi raddi ga yan shi'a ko sun yi raddi ga sufaye suna yin haka ne saboda sun ga ana zargin su ana zargin su kawai cewa sun sanya wa masu da masu da'awan sunna ido an gani? amma su gaba ɗaya binciken su gaba ɗaya yana karewa ne kawai kan ahlus sunna ina fatan gane wannan so da haka idan kaga mutum yana da awon salafiya amma kuma in zai yi raddi ya fi ba da hankali kan mutanen da ke cikin sunna bai cika ba da hankali ga hakikanin yan bid'a ba to wannan gaskiya ba hakikanin salafiya ne shi yanzu ga ga littafin Muhammad bin Abdul wahab kun ga waye maraddi a nan wajen arraddu arar rafida ina ba san gani yayi littafi ar-raddu al rafida sannan ga ga shekul islam ibn taymiya kitabur raddi alal aqna'i qadil malikiya wannan bawon Allah sufi ne shi ibn taymiya ya mai raddi Suna littafin ma kenan ar-raddu alal aqna'i kaga yayi raddi ga sufi sannan ga abdullahi bin imam ahmad ya yi littafin as-sunna war raddu alal jahmiya sannan shi ma imam ahmad yayi ar-raddu alal jahmiya akwai kuma raddin da aka yi na imamu daribi a raddu alal bishir risi za ka ga malaman salafiya ba su ɓangarantar da addini ba wajen addini suna taɓa kowane ɓangare an gane wannan suna taɓa kowane ɗan bidi'a da ya taɓa musulunci to amma tsayawa ana ba da kariya ga wasu 'yan bidi'a don na ji akwai wani wanda na ji labarin na ji shi ɗin an gane ko wai yana ba yana ba ainihin sufaye sasan amsa akan yadda za su yi raddi ga 'yan sururiya yana cewa ku 'yan sufaye an mare na ku barin ba ku sasan amsa in 'yan sururiya sun ce mu kaza ku ku ce musu kaza to yanzu me yake nufi yanzu wannan magana me yake nufi kaga zahirin wannan magana yana ba da kariya ne ga sufaye tunda ya ce zai ba su sasan amsa da za su yi raddi shi a wajen su kenan sufaye sun fi 'yan sururiya ina ba san gane kaga 'yan sururiya 'yan bidi'a ne sufaye ma 'yan bidi'a ne amma wane da bidi'a shi fi tsanani <laughs> ina ba san gane to amma kaga su din nan sai su kyale sufaye su huta suna raddi ga sururiya amma shi dan salafiya fa zai yi raddi ga duk 'yan bidi'a ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa na taba jin wani daga cikin yana cewa kai wani shi dai ya tare wajen yan shi'a shi dai sai ta bincike akan yan shi'a da sufaye to kai kuma ka tare wajen yan sururiya da yan hizbiya kawai amma dan salafiya na gaskiya fa ko ina zai yi raddi ga sufaye ya yi raddi ga shi'a ya yi raddi ga jami'a ya yi raddi ga kadariya ya yi raddi ga sururiya haddadiya hizbiya kowane bangare to wannan shine basalafe na hakika an gane to irin wannan masu wannan ra'ayi ka saurari karatukan kakaf za ka ga raddin da suke yi na ilimi su tsaya su yi bincike shine raddin da suke wa suriya da kuma raddin da suke wa mutumin da ya yi kuskure a cikin salafiya idan dan salafiya ya yi kuskure ko da wasa ba sa yi mashi uzuri ko kaɗan ina ba ta gane amma kuma suka gyare sufaye an gane to kaga wannan ba aqida bane mai kyau ba fahimta bane mai kyau kuma wannan ba za mu kira shi salafanci ba gaskiya wata aqida ce daban amma in salafiya ne aqidan magabatan mu ba sa kyale kowace bid'a suna raddin kowace bid'a ba sa goyon bayan wannan bid'a akan wancan bid'a din an gano wannan ko to yanzu ma su masu wannan fahimta in sun ji kana magana kan sufayi ko kana sai cewa ne wanda ya tare akan zubaye? wanda ya tare akwai daga cikin masu cewa ai ba sai mun yi raddi ga zubaye ba kowa ya san batattu ne su ai ba sai mun yi raddi ga shi'a ba kowa ya san batattu ne su abin da suke nufi akwai mutanen da ba a san batattu ba ne su kamar yan sururiya da kamar suna da'awar sunna ne to na ya kamata a tare shin wannan wani irin da'awa ne shin wannan fahimta ne mai kyau ko mummunan fahimta gaskiya mummunan fahimta ne an gane wannan ko to ce za ka cewa duk inda suke sufaye sukan huta sufaye za su yi farin ciki da irin wayannan mutanen ce wallahi wayannan mutanen ma za su ba mu satan amsa ne ma idan idan ana faɗa da mu da wasu za ma su taimaka mana ne da da hujjoji mu ba sa mana rabbi ba ce mara komai yan shi'a ce ma mu irin eh, masu kiran kansu yan salafiya mu madalla da su ai idan suna nan za mu yi karfi sosai yan shi'a za su yi karfi sosai saboda an ce yan shi'a tun da wai bakansu a fili yake to yanzu ke nan duk wanda bakan a fili yake ka aiwa zai kan shi mai yanzu kiristoci ba ruwanmu da su da bakansu a fili yake yanzu kenan in kai shiru game da wani bata kai kana ganin kai a wajen ka bata shi a fili yake amma a wajen wani ba wani yana ganin mutanen ba wa'annan fa musulmi ne ba hmm. akwai wanda zai gaba in shi abu musulmi ne ba in shi abu suna da nasu hujja su fayan nan fa mutanen kirki ne ba su fayan nan suna ambatan Allah ba kaza kaza kaza to kai kuma ka ce batan sa a fili yake kai a wajen ka ne a fili amma a wajen awam a fili yake to ai mafi yawan wa'azi dan wa ake yi dan awam wasannan mutanen da ke cikin zubanci ai suna buƙatar a yi musu wa'azi a janyo shi su dawo su fahimci sunna to idan ya zama to an daina inkarin munkari an daina musu wa'azi to kenan ana so su fitin da batan shi a fili yake ya ci gaba da batan shi ka abin nasiha ko dan shi'a ya ci gaba da shi an cin shi dan ƙalaƙa to ya ci gaba da yin wannan a gane to irin wayannan samari baka taba jin sun tsaya sun daddale sun yi bincike mai kyau sun ma shi a rafi sun tsaya sun yi bincike mai kyau sun yi masufaye raddi sun tsaya sun yi bincike mai kyau sun yi wa 'yan yin raddi ko wata ƙungiya sai dai su tsaya su yi bincike irin nasu su yi wa wanda ya kuskure daga cikin ahalin sunna shi kuma a nan wajen za su ce da wa aka haɗa ba da kai ba za su yi ta mai raddi da zagi da cin fuska kaga wannan kuskure ne gaskiya an gano wannan to saboda haka wannan shi ne ita da salafiya da awace ta gabaki ɗaya. kowane bangare Allahu a'lam na. Allah an ce za a zagaya ku neman taimako ga 'yan uwanan da bokiti a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthbit aqdamakum